Ƙasashe akalla sha shida ne suka haɗu a wannan taro domin bitar halin da ake ciki a fannin tsaro a yankin Sahel, abin da ya baiwa gwamnan mahalartan dukkan su shugabannin hukumomin tattara bayanan sirri damar tantauna hanyoyin da za su taimaka wa yunkurin ƙarfafa matakan zuba ido akan kai da kawon 'yan ta'adda musamman akan iyakokin waɗannan ƙasashe. tsohon shugaban Nijar Isu Muhammadu wanda shine shugaban kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da tsaro da ayyukan ci gaba a yankin Sahel ya bayyana makasudin kiran wannan haduwa da tasirin maudu'in da aka bashe a kan teburi a tsawon kwanaki biyu. ya ce abokin gabar da muke yaƙa baya zama wuri guda yana kai da kawo a tsakanin iyakoki saboda haka barazana ce da ta shafi ƙasashe. Ainihi sansanonin suna yankin Sahara da Sahel da yankin tafkin Chadi. a yau barazanar abokan gaba ta yadu zuwa kasashen gabar tekun gine abin da ya sa a yau hankulan duniya ya karkata kan waɗannan yankuna saboda haka ya zama wajibi kowace ƙasa ta ƙarfafa matakan tsaro don samar da bayanan sirri haka kuma ya zama wajibi ƙasashe su yi musanyar irin waɗannan bayanai taron wanda shine makamancinsa na farko da ke haɗa shugabannin hukumomin tattara bayanan sirrin ƙasashen sahel da ɗaya gefe mambobin kwamitin koli na majalisar ɗinkin duniya mai alhakin neman hanyoyin warware matsalolin tsaro da samar da ci gaban al'umma a wannan yanki abu ne da shugaban hukumar tattara bayanan sirri na tarayyar najeriya Ahmed Rufai Abubakar ya ce zai kara musu ƙwarin gwiwa a hulɗar da ta shafi musanyar bayanai a tsakanin ƙasashe. Cooperation tsakanin mu muna yi ko da mace. Amma wannan zaman da aka yi muhimmancinsa shine ba ni zata an taɓa zama mu shugabannin eh, ma'aikatun tsaro mu zo mu zanna da majalisar ɗinkin duniya ko ƙungiyar african union mu zanna da su a yi wannan taro kwana biyu ba mu taɓa yi ba ba a taɓa yi ba za su fahimci abubuwa da yawa waɗanda muke yi akwai abubuwan da za mu iya gaya musu akwai abubuwan da za mu faɗi ba amma gabaki ɗaya ɗayanin za mu iya cewa ga matsalolin da ake fuskanta ga kuma yadda muke ganin ya kamata a yi maganin su shugaban kwamitin koli na majalisar ɗinkin duniya mai alhakin zakulo hanyoyin warware matsalolin tsaro da samar da ci gaban al'umma a yankin sahel isu muhammadu ya yabawa wasu cibiyoyin tattara bayanan sirri waɗanda suka hada da ufl ta ƙasashen sahel da regional intelligence unit wato rufi ta yankin tafkin chadi da security service of africa sisa da central african de chid et de recherche sur le terrorism kayet saboda rawar da ya ce suna takawa a yaƙi da ta'addanci ta hanyar ingantattun bayanan sirrin da suke bayarwa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger